yammacin da muka yi wa junanmu alkawarin haɗuwa cikin wannan masallaci masu nuri don ɗaukan darasin fisku a cikin wannan littafi na arrisala da alfairawa ne alkairawani rahimahullah muna cikin watan goma sha ɗaya hijiriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu. Cikin yardarsa subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne farkon babi da yake magana akan abin da ya shafi jihadi. Wato babun kin jihadi. Babun kin jihadi. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya. tare da roƙon ta dacewar Allah ya fara wannan aiki ya zama ya yarjejje a wajensa. Allah ka yi mana baiwar ikhlasi da mutaba a cikin ayyukanmu har zuwa ƙarshen rayuwa. Wannan babi yana tsokaci ne fil jihadi a cikin jihadi idan aka ce jihadi juriya kwazo. dagewa kan abin da ya shafi daga addinin musulunci. Jihadi yana nan nau'i-nau'i. Akwai jihadi da za ka yaƙi zuciyarka, ba ana ta bin son rai, wannan babban jihadi kenan. A ce ka gama yaƙar zuciyarka. ka raba ta da son zuciyar tana tafiya a kan ɗanta to wannan ba ƙaramin soja ba ne kai lallai wannan mujahidi ne mai ƙarfi na kuka sannan akwai jihadi da za ka tsaya ka yaki jahilci wannan ma ba ƙaramin soja ba ne zai tsaya ya yi ta ainihin faɗa da jahilci ya ga ya fahimci abin da yake a cikin addini ba ƙaramin jihadi ba ne. Kirkin jihadin da za ka yi matuƙar ba kai jihadi a cikin jahilci ba, to ƙarshe zai zama matsala. Domin kowane aiki yana da buƙatar ilimi, ba a son jahilci a cikin kowane irin aiki to babban jihadi farko ka yaki zuciyarka na biyu ka yi ƙoƙarin yaƙar jahilci ka tabbatar da jahilci baya zantarka wato a matsayin mu'amala sai dai a matsayin wani irin kalar maka kamar yadda in ana jihadi ana jarumi wani abokin adawa ba zai kusanto ka kai tsaye ba ke da yan dabaru to ya kamata kai wa jahilci ba haka ka yake shi duk abin da ka san ya zama dole ka yi shi to ka nemi iliminsa babban kuma ka tabbatar da kaya yaki shaitan shi ma duk inda ya karo ka ka ɗora mar kalmar a hutu billahi na shaitanin rajim ka tabbatar ba ka yi masa ɗa'a ba in ya zo yana baka umarni ka ki in ya zo yana maka wasiwasi a zuci a ki ka yake shi ka kore shi ka ta'awuzi sannan sai jihadi da ake yi da takwas ko da makami wanda ake yatar abokan gaba masu gaba da musulunci da kuma musulmai wanda ga su kiri su ana ganin su sai kuma munafukai sai kuma waɗanda suke kirkire-kirkire a addini irin su kawarijawa da waɗanda suka yi kama da su don annabi ya ce duk inda aka same su a yaƙe su kamar yadda aka yi wa a yi musu kisan adawa da samudawa kuna ku kai kuma a yaƙe su da wa'azi da kalma da ainihin tona asirinsu da irin yadda ayoyi suka rika fallasa su domin Allah subhanahu wa ta'ala yake jahilil kuffara wal munafiqina amma su munafiqai wa ghadus alayhi a kausa ta harshe a kansu domin munafiki ya fi kafiri hadari shi kafiri bai matsakku balle ma har ya samu logon sai ta hanyar munafiki munafiki ne zai iya yada sirrin ku ta yadda har wani zai iya samun kafar shigowa jihadi kar ka ɗauka wai a'a shi kenan sai a ɗauki takobi kawai a tafi jihadi ka tsaya ka ga kaya ki zuciyarka kaya ki jahilci kaya ki ainihin shaitan kaya ki ne waɗannan ba abun da za ka iya yi ne yanzu ba dama ka ce tun da ba mu da shugaba ai ba zai yi ba ko yakar jahilci yana daga cikin ka tsaya ka yi karatu ka karantar ka yi wa'azi ka yi kira ka yaɗa musulunci ka kori shirka da harshenka da ayoyi ka yi ƙoƙarin korar bidiya da harshenka ta hanyar ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi idan akwai wanda yake irin wannan dawa kuma ka goyi baya ka to cikin tawagar da take tafiya don yin wannan jihadin kamar yadda ake goyon bayan imam idan ya naɗa tawagar yaki to kaga waɗannan jihadai suna nan yanzu su ana yin su amma wancan jihadi ba sai in an samu shugabanci dole to malam yana magana ne akan wannan jihadin yake wal jihadu shi jihadi qaribatun qarila ne fa sai dai ya hamiluhu babu nasi ala babu wasu suka ɗauke wa wasu to idan muka fassara wannan ce mu ce kawo kifayatin ne ya fassara idan da yace faribatun alal kifaya farilla ne a bisa isuwa to sai a ce yaya fassara ta yake ya hamiluhu babu nasi ala babu waɗansu mutane za su iya ɗauke shi akan waɗansu ko aka kuma jihadi yake sai dai shi kashi biyu ne farlancin yake akwai farko aini akwai fardo ne harkun kifaya shi ne ainihin wato jihadu talab to wannan farko kifaya ne jihadu dab wannan farko ainihin za ku kai jihadin ne ku nemi ya ɗaɗa wato daula ku ne za ku tafi ku yi raka daga wannan alƙarya ku wuce ku raraka ku yaɗa musulunci ku aji shugaba ku wuce to wannan farko ainihin ne in aka naɗa sojoji masu yi waɗansu kuma su zama ‘yan kasuwa waɗansu kuma su kula da gonaki waɗansu su kula da dabbobi waɗansu kuma su tafi wani lokaci kuma waɗansu sa su tafi waɗansu su zauna wannan farko kifaya to amma idan kuma kifaɗi ne fa an an kayo garinku suka ji ni kiwo za su suka zo muku to wannan dole ne matar kama na akwai ciki a bata kuna gane wannan don an zo za su ya mutsa garin gaba daya to wannan farko ainin ne ala kulli man yastati kan duk wanda zai iya dole ne kawai a haɗu a kare wannan gari kun fahimci wannan a kare dukiyoyi ba za a tsaya a ce 'Hai wannan na sojoji ba inda suka je yakin gari kaza ku je ku tare a yanzu kowa ya fito ya zama farko aini kamar sallar Asa. ku fahimta sannan kuma idan shugaba ya ce wane da wane ka zo za ku jagoranci tawaga ku tafi wuri kaza ko da na ɗanar ne to yanzu ku da aka ayyana shugaba ya ayyana ku yanzu ku farko ainihin ne a don ba dama ka ce a ba zan je ba in kai haka kawo yi wa shugaba ne rashin da'a kuma haramun ne don haka in ya ayyana ga kawai yanzu jihadi ya zama farko ainihin a kanka amma bayan nan aka ce hayya alal jaha wanda ya samu dama yana da abun nan suka haɗu ko da wani ya kawo uzuri shi farko kifaya ne yana iya zama amma in aka ayyana ka ya zama farko aini kun fahimta ko kuma haka jihadi akwai inda ya kan zo farko aini akwai inda ya kan zo farko kifaya ya amiru ulbamu wasu sukan ɗauke wannan karlancin shi babu nasi wasu daga cikin mutane sukan ɗauke wannan karlanci an ba'afin barin waɗansu in wasu suka tafi ko da wasu ba su je ba dai an kau da wannan farila kamar sallar jana'iza idan wadansu suka zo suka yi wannan sallar wannan farillar an ɗauke wa wanda ba su yi ba ba kamar azahar ba ne yanzu zahar don wasu sun zo sun yi sai ba ka yi ba an ɗauke ma amma idan wani ne ya rasu sai wasu suka yi masa sallah kai baka samu ka ba sun ɗauke amma idan ba wanda ya yi to duka kuku na wannan yankin duka bari har aka bunne shi ba mar sallah ba duka wannan farilla tana kan ku sai Allah ya tambaye ku don sannan kuma idan babu wasu kwata-kwata sai kai ko sai mu dole in ba mu yi sallah ba ba wanda zai yi in muka tafi ba mu yi ba to farko ainihin ne a kanmu dole mu maka sallah to amma idan ga wasu sun yi ko ba mu yi ba ya zama farko baya. kun fahimta to ji jihadi yake a wa ahabu ilaina ibn abi zaid yace abin da yafi soyuwa gare mu Allah ya qatil al adu kada a yaki abokan gaba hatta yu ga au ila dinin nabi haske an kira su zuwa ga addinin Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura Ali ibn Abi Talib farfajiyar alim kitani ya je ya ya kai musu tawagar yaki. Ke ya ce ke in ki tsalari kilika ka tafi a hankali. Ka san a daren da zai ba da tutar sai da ya tara tawagar sahabbai ya ce musu gobe zan ba da tuta lirajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu zan ba da wannan tutar ga mutumin da Allah ke so manzon Allah ke so karamin mutum ne Allah da annabinsa suna son sa Wani zan ba su sannan gobe sannan wa yuhibbu Allah wa rasulahu shi ma kuma mai son Allah ne da manzonsa sannan ya sani Allahu insha Allah ala yadi kuma Allah zai ba shi nasarar cin yakin kun gane wannan to ba a dare ne fa abai suka kwana da dukkuna lailatahu suka kwana ku da daren su ba su yi bacci ba kowa Allah Allah kuma ya ce ni ba taɓa kwaɗayin shugabanci ba sai a wannan karo saboda an ce wanda Allah yake so wanda annabin Allah ke so mai son Allah mai son annabin Allah kuma zai ci nasara a yakin wannan ne fa na sha'awar ina ma da a bani wannan shugabanci kowa aka kwana ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sallar asubahi ya shiga gida kafin ya fito haka an yi da kan kowa yana da yake ya ga fuska sai je wa zo ba Umar ya ce har kagawa nake ina kare sai don ya gano ni mu haɗa fuska ya ce wa Umar da tuta ya kalli taron ya kalli taron ya ce ai na Aliyu ibn Abi Talib ina Aliyu ibn Abi Talib da suka ce ya rasulullah wa huwa yastaki ainai to ai wannan bai da lafiya kwana nawa yana kwace idon sa ciwo yake baya magani sai an ja shi yau wa kun bai da lafiya to yanzu zo ku karba ko yace ku je ku zo mun da shi a haka sai aka je aka tabo da shi baya fa ko kai aka tabo da shi sai ya yi masa tofi ya masa addu'a a bari aka allan ya kulli wajen ya warke tamkar bai taɓa ciwo ba yace shi ganin da ya samu ya fi nasa na da yace to ga tuta sai ya fara takawa zai tafi sai ya tsaya bai wayo ba kuma yace maka ka tafi karka waika sai ka isa inda zuci ya fara tafiya sai ya tuna akwai tambaya sai wayo ba yace ya rasulullah ala ma za uqatiluhum a bisa wace hanya zan yake su in naje kawai in ci gaba da tsara da suka in ji a'a yan su ala risilika ya ali Na yi sannu sannu domin za ka je wajen halin idan ka je awwalu ma ta da ruhu ilai an yi shaɗu Allah ila sabila farkon kiran da za ka yi musu ka ce su karbi tauhidi su da ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah su yarda ni manzon Allah ne ayin ku hum adauka bidali idan suka yi maka biyayya akan wannan shikenan maganar yaki ya tsaya sun zama yan uwa da shikenan ba dama mai ake nema sun yarda sun shiga musulunci to kar ka sake kuma tafasu. su jininsu mutuncinsu dukiyarsu ya haramta in abau in kuma suka ji to suka dora musu jizya ce to za su ba da jizya idan suka ji to fasta in billahi wa qatilhu sai ka nemi taimakon Allah ka fasa musu idan kuma suka yi maka da'a kan tauhidi suka karbi kalmar tauhidi ka tabbatar da manzanci na sai kuma ka dora su a kan mataki na gaba sai ka karantar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar bi kulli yawmin wa laylatin a kowane dare da yini za su yi biyar sannan idan suka yi ce akwai zakka ga duk mutumin da yake da dukiya da kuɗi ko dukiya ta dabbobi ko dukiya da kayan noma wannan zakar kuma su tu'khadhu min aghniyatihim fa turaddu ila fuqara'ihim za a karba daga mawadata ne a baiwa talakawan gun idan suka yadda to ka wa kara'im amwali a ka kuma da tatattun dukiyoyinsu banda kuma zalunci don ka zama shugaba duk abin da ka faɗi ana yi kuma ka ce za ka rika neman wani abu kuma a cikin wannan shine mataki na jihadi farko kafin mutum ya yaƙe su Ya yi al-adu ba a yaƙar abokan gaba hatta yud'u ila dinillah har sai an kira su zuwa ga addini kaga ashe wa'azi shi ne gaba fa a jihadi wa'azi shi ne gaba don haka wa'azi ba ƙaramin jihadi bane. ne hatta jihadi da ake yi da makamin sai an fara da wa'azi shi yasa Allah ya ce wa Aliyu ba wai daga zuwa za ka ci gaba da tsara ba wa'azi tukunna in kai sa'a suka shirya da wa'azin ko da ba duka ba wani ya ware ya shi ya yadda to ya fi ka yaƙi garin ka ci nasara ka kwaso dabbobin su duka ka sa a dawon shi wa'azi mutum ɗaya ya gane ya shirya ya fi ka ci ganimar gari guda da an yi hadiyallahu ya ali kenan fa da an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri ni'ani da a ce Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilin kiranka ya fi ka yaƙi gari ka jajayen raƙuman suka wancan mutum ɗaya da kai wa'azi ya shirya ladan da za ka samu ya fi yawan wannan ba da ta ciwo ta tarwata gani. mutum da wa'azi sanadarsa ba karama ba ce yadda ka san za ka tsaya ka goyi baya in za a je jihadi isaifi to ya kamata ka goyi baya in za a je jihadi bil lisani kun gane sai ya ce illa an yu'ajiluna inda ba za a tsaya a musu wa'azi ba sai dai in su suka kawo harin kai gaggawan kawo mana hari ba mu muka kai ba to anan sai sun kawo hari suna ta an zo wuta ka ce gobe a kar a fara yaki sai mun muku wa'azi eh <laughs> kaga nan ai ba maganar ku tsaya ku tsaya sai an yi wa'azi kawai a ci gaba da kare kai da kuma kai hari duk wani ainihin wato dabara da hikima da kuka san kuna da zai sukan sai ku ci gaba da lota fa imma an yuslimu farkon abin da za a yi musu kenan wa'azin a kira ku zuwa ga musulunci ko dai su musulunta su karba au yu'addu jizya ko kuma in ba za su yi musulunci ba za su ba da jizya in ma nan ma ba su yadda ba ba wa illa in suka ji suka ce ba za mu musulunta ba jizya ba ba za mu bada ba to huci wannan kamfe a fada su da yaki wa inna ma tuqbalu minhum al-jizyatu idza kanu haythu tanaluhum aqamuna amma ba jizyar kanta idan inda kuka je yakin ya yi nesa da inda daular ku take, ko ba za ku yadda da jiziyar ba, don ba mamaki ya zama haɗari wajen karɓo ta. Kun gane? Wa inna ma tuqbalu in al-jizyatu. Inna ma ka sani kawai tuqbalu al-jizyatu ana karɓar wannan jizyan ne idan kanu idan su waɗannan kafiran da ba su yadda da musulunci ba amma suka yadda da ba da jiziya in su kasance haisu ruhun a hasamuna suna dab da inda hukuncinmu zai iya riskarsu suna dab da daularmu ba amma min hudu amma idan suka yi nesa da mu shine hudu in ko in suka yi nesa daga inda mutu wala tuqbalu minhum al-jizya to ba za a ce za a karbi jizya a gunsu in za su musulunta su musulunta in za su in kuma za su musulunta ba to su in suka ce jizya za mu ba da ke to ku aura ku dawo dabbar daular inda duk abun da kuke muna gani sai ku kaurato daga inda kuke ku dawo inda hukuncin mu ya same shi yasa yake illa an yarta hidu ila biladina sai in za ku kaurato su dawo cikin garuruwan wa illa in kuma suka ci kutilu haka sai a ci gaba da yaƙar su malam sai ya koma cikin fage na daga cikin sojoji na muminai yake wal firaru min al aduwi min al kaba'ir ya ku masu imani in aka je yaki gudu daga fagen daga yana daga cikin manya-manyan kabadira kabadira kun san duk abin da Allah ya tanada wa mai shi narko to ana kiransa kabadira to kaga wannan ko ake don mutumin da ya juya in ke ba juyawar hikimar iya yaki ba ne ba kuma dawa aka fi ba an fi shi yawa ba to ya koma faƙar ba a bi gababin min Allah ya koma can inda ya kanta yana gudu ne to ya koma da wani irin fushi daga Allah kaga ko ba karamin hadari bane a ce Allah ya kusata da kai to gudu a fagen daga kaba'ira ce ba ba minar kaba'iri iza kanu mislai adadil muslimina in dai waɗanda kuke faɗa da su ba su wuce ninkin ku sau biyu ba kuka gudu kun haɗu da azabar Allah amma in sun wuce ninkin ku sau biyu to wannan lalle in ka ku wato kamar mutum biyu kawai su ritsa ka sai ka gudu kai ne amma idan sun kai uku zuwa hudu in ka tirje ka yi kokari ka nuna jarumta haka ake so idan kuma ka ga sun bi karfin ka ka gudu to an ba ka da laifi duk sun ba yawa amma don biyu kana musulmi mutum biyu har na kore ka to ba ka za ka ba ga da bai da ka bin min Allah a lokacin gudun da kake yi kawai tsakiyar fushin Allah kake gudu don ba mamaki ma a lokacin a kashe ka cikin fushin Allah kaga maimakon a ce shahada mutum kuma ya koma da fushin Allah to mutum biyu sun yi kaɗan a gudu yana mutum ɗaya na muni ne mutum biyu ba ne su kuna mutum goma mutum ishirin su kore ku kuna ɗari ɗari biyu su kore ku kuna dubu dubu biyu su kore ku to in kuka gudu kun koma da fushin Allah amma in sun wuce ninkin ku sau biyu to wannan akwai afuwa wannan fa al'ana ka fafan lahu ne ba yake aiki don da da farko lokacin da muminan farkon ne suke aiki aya ta nuna mana a cikin ainihin wato tauba ko yadda ake yi to amma yanzu tun da mu an gane muna da rauni to don mutum ɗari kuna ɗari don mutum ɗari biyu sun zo kada ku kuskura ku gudu ko ki karfin su Allah sai dai ba masu imani ba ne máa dai kuna da imani don sai su ɗari biyu kuna ɗari ba abin za su yi muku mutum biyu sun biyo kanka har ka gudu wallahi ń kai kabbara kawai kai kansu suna yo kanka da gudu daga kun za su so ka gudu ai ko kuma dai ka buɗe wuta kai kansu wallahi wani za ga ya tsaya ya fasa gudu kun ga dama kunnowa eh wai matsoraci ne mai bada tsoro in ya ga wanda yake ba tsoron ba tsoron a gare shi kuma ya tsorata kamar haka ne sai Allah ya ce in dai har ba su wuce mislaikum kenan shine ma'ana mislai menene ah, mislai adadin musulmina a akalla in dai ba su ke ninki ku sauri ba zuwa kasa kuka gudu to kun shiga cikin kaba'ira wa in kanu akthara min zalika fala ta bi zalika amma in sun wuce ninkin ku sau biyu to ku laifi amma ai na ba sa bi ba su ko sun nuna rashin jarumta dai duk da haka ya kamata yin mutum uku ne a samu dai kan ta kirke wurin duka an ya mutsa ba kafin a ci nasara a kan ba. Gane wannan? Amma ba wai kawai daga farawa ka ce wai Allah ya ce in sun kai uku dama a gudu. Ba ba cewa ya ka gudu ba. Yawwa. An sassauta aka ce. Ka fafa lagu. haka Allah ya ce. Wal qatalul adu ana yakar makiya Ma a kulli sarrin wa fahirin min alwulati tare da dukkan mutumin kirki ko kuma fajiri daga cikin shugabanni idan shugabanku ke ainihin wato ibada ne da ne ne mai tsinsini ne ba a san shi da wata matsala ta gefen addininsa ba wannan kaga shugaba kenan wanda ma ko tantama ba babu ba ko haka shugaban naku ko fadili ne mun san shi da wasu 'yan abubuwa 'yan yamuke yamuke shi dai shi ne shugaba aka naɗa tutar jihadi ya jagorance ku to wajibi ne ku bi shi a yi jihadi kun gane wannan ba za ku ce ba ruwan ku da shi ai shi ma da yake da kaza yake za to ai yanzu so ake a daga addini kun gane ba a son raba kawuna a irin wannan lokacin ana yin yakin tare da kowane irin kwar mutumin kwarai wa fajir kuma ba na kwarai cin ba idan wulati daga cikin shugabanni wala ba sa da katli man usira minal alaji manyan kafirai idan aka kamo wani aka ga wannan ce shi ba hadari ne kashe shi ya bi don haka kashe shi babu laifi gane wannan to shi yasa yake labasa wala ba sa babu laifi ki kashe da kashe man usira wanda aka kamo aka ribato min alaji daga cikin hanyar ana wala yusalu ahadun ba da amani amma ba za a kashe mutum ba bayan an ba shi amana kasan akwai arme na amana akwai arna na amana kun gane wannan wala yuqaru lahun bi ahadin ba a warware musu kuma alƙawarin an kulla alƙawarin zaman lafiya da amana tsakaninsu. ba za mu yaƙe ku ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taimakawa masu yaƙar ku ba ba za ku taimakawa masu yaƙar ba ba za ku tsongoni musulman mu ba ba za ku tsongone ku ba kun fahimci wannan ku idan aka kulla irin wannan yarjejeniyar to kada ku kuskura ku warware amana ku musulmai sai in su suka warware in suka warware kuma shi kenan to wannan su suka jawo wa kansu wala yuqtalu nisa'u wa tibyan a fagen daga harka ka yadda ka kashe yaro harka yadda ka kashe mace kada ka yadda ka kashe mai ibada a keke kebe yana ibada ke fito yaƙi ba ke tau makami ba ya shiga filin ibadarsa yana yi shi ba ruwansa da fitina to ba ruwan ku waɗannan masu ibada ba wai lallai sai musulmai ko ma menene yake ya shiga kamar rubaniya wannan yahudu da nasara in kuka same su a filin ibada su sun shiga sun yi su sun ce su ba sa yaƙi ba ruwansu da ku wuce su kun gane wannan haka ya irin su haka tsoho tukun-tukun ku same shi kuma ruwan ku da shi ku kashi yaro karami mace duka wannan wayu sanabu qatlur ruhban a nisanci kashe irin waɗannan rubaniyawa ne hulu wal ahbar da malamai a nasara illa an yi kwaci sai in an gamsu da bindiga ko su din sun fito su ma za su yi yaki ko sun jagorance su suna ta koya musu yadda ake yaki to wannan kuyaje yaki tsoho in ya fito ya shiga cikin fagen daga yana koya musu dabarun yaki shi ma ku ɗauke shi mace in kuka ganta da bindiga ko da mashi ko da takobi ita ma za ta yabe ku tana harbi wannan ma ku dauke ta yaro yana harbe mutane karkace ya hanci kan da yara sannan ba yaro ba ne don yana rike da yaro ba ki ya aiki ko to a ɗauke shi kun fahimci wannan yawwa waka zalika al-mar'atu tuqtalu idza qatalat haka matar ma ne ta yaji a yake ta da ce wa ya juru ya halatta a bani adanar musulmi na mafi hakkancin musulmai in ya ba wani wanda ba musulmi ba amana to amma ya ya halatta ala baqiyatihim akan sauran musulman duka su ma za su ci za su tashi amana waka zalika almar'atu haka ma mace ta ba wani wanda ba musulmi ba amana mafaka Ko haka sauran musulmai ma za su bashi mafaka za su fita da wannan amana wasabiyu haka yaro ya kalal amanu idan har yana da hankali ya san me ake nufi da amana kun bayyanci wannan wa idan mutum ba wai lalle sai babban mutum ne zai ce na ba wani amana kuma Allah kar a taba shi ko da wani haka kawai gama garin jama'a cikin musulmai sai ya samu wani ya ce wannan mutum Muna zaune da shi lafiya ba da fitina ba ya tsangwama bai taba taba mutum ba bai taba ko shawarwari da ake yi na yi mana kaza da kaza baya ci don haka na ba da amana kar a taba shi kar a taba dukiyar shi kar a taba iyalan shi kar a taba eriyar duk inda yake walwala a iyali shi to shi kenan mu duka ba za mu taba shi ba domin amanar da wani musulmi ya ba shi ta wadatar da mu ma mu bashi amma fa idan shugaba ya duba ya ga akwai maslaha ya yarda kun gane ko mace ce ta ce to ta ba amana wa wannan to idan shugaba ya ce ya zartar da wannan amana ta zauna mu duka mu ma yanzu su aminta ba za mu taba su ba haka wani yaro ne wanda yake yana da hankali babba ne har yana da sanin ne amana shi ya aminta da wasu daga cikin abokansa wanda suke harka da wasu wasu hanyoyi na kasuwanci ko wani abu ya fuskanci ba su kinannu ba ne ba sa cikin wayanda suke cutar da musulunci sai ba da amana to za a iya yarda da wannan amana Ko fahimci wannan to shi ne ma'ana amma da sharadi ba in ajaza zalika zalikan imamu idan shugaban musulmai ya zartar da haka din amma idan shugaban musulmai ya duba ya ga kai wannan amanar ba ba matsala a ciki ya kai wannan maganar kabarta to babu amanar kuma hani ta ba wani karne amana ta ba shi mafaka dan aliyu dan abi talib kasan wa wa da wa suke da kanwa ko da yana kashe shi zai yi wannan ta ce hmm, na aminta da shi wallahi ya kashe shi sai ta ce ya rasulullah ajartu fulanan wa wa za'ama inna ummi qablahu na baiwa wani a mafaka amman dan uwana ya iya wai sai kashi shi ya ya umma hani kada ajar na man ajarki wa amin na man amin mun ba wanda duk ka ba mafaka mafaka wanda duk ka ba amana mun ba shi amana don haka amana ta tabbata wannan shine suka ce idan shugaba ya zartar kun gane in ajaza zalika al-imamu sun lura da wannan sai da manzon Allah ya zartar sannan Aliyu ya hakura ya ce shi ne da ba amma da shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ani kar ki damu ba ki ba shi amana ba mun ba shi ba kin ba shi mafaka ba mun ba shi to yanzu Aliyu ya yi sai taba shi ne an saba kun gane wannan to in ajaza zalika limahu jaza idan imam ya zarfar da hakan ya tabbata to yanzu sai magana a wanda ya shafi ganima wanda insha Allah zuwa gaba darasin da ke tafi insha Allah za mu tashi daga wajen amma ganimar musulmi musulmi ko alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ba manta da insha Allah rana ita yau dai madadin wannan darasin da muke gabatarwa a nan sha Allah za mu kai shi ne barikin sai to kamar yadda muka yi alƙawari duk ƙarshen wata asabar ɗin da ta zo a ƙarshe a can za mu yi darasi har yanzu wannan ma matsalar insha Allah a can za ce da fatan Allah ya sa mu yi wa wannan tafiya tanadi kamar yadda dai muka ji da haɗi ne yin haka to Allah ubangiji ya taimake mu mu yi da dukiyoyinmu da kuma jikunanmu bayan Allah suna nan waɗanda suke ƙoƙari Allah ya saka musu da alkhairi duk da za a tafi sun ɗauki alkawarin motoci akwai mai ɗaukar mota hudu akwai mai ɗaukar ɗaya akwai mai ɗaukar biyu wani kuma ya taimaka da ajiyarsa a ɗauki motar a mai wani kuma motar da zai ɗauko ya sha mai ya zo ya faka ta wannan Allah ya sa ginin gidan aljanna ne wasu kuma su taimaka da jikinsu ko suna da kuzuri za su danne wannan a aje da su to su ma Allah Ubangiji ya sa ginin gidan aljanna ne da kuma ɗalibai da kuma waɗanda suke ƙoƙari wajen gabatar da karatuttuka idan aka je su ma Allah ya saka musu da alkai Allah ya sa ginin gidan aljanna ne Allah ya taimake mu da haɗin kai wajen gina addini a lokacin da duk za a yi irin wannan aiki na gina addini ka ji a jikinka ba aikin wane ba ne ba fa aikin Allah ne don haka ba zan yi kafara ba ba zan tsaya ina noke-noke ba don ba aikin wane ba ne balle a ce ya ban haushi yanzu ba zan ci Allah Ubangiji ya taimake mu da yin don Allah Allah ya ba mu nasara Allah ya kai mu wannan rana ya ba mu ikon halarta السلام عليكم ورحمة الله أقول Na Tunatarwa game da wannan asusu da aka hude